نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليف فضيلة الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى تقسيم الاسم إلى منصوب وغير منصوب karkasuwan sunaye na larabci zuwa ga mansubi wanda aka jingina shi ga wanda ba jingina shi ba asalin kalmar larabci ba a jingina ta wato suna ba jinginanniya ba ce asalin suna suna ba jinginanniya ba ce saboda hakan an faɗi suna sunan abu ne sunan dabba ce ko sunan menene to amma in kana son ka alakanta wannan suna da wani ko da wani abu to akwai yadda ake sai ka alakanta misali kamar a ce mingi sunan gari ne ningi sunan gari ne a jihar bauchi sai inda aka ji aka zago duk wanda ya sani ya ji an ce ningi sunan gari ne a jihar bauchi to sai aka samu wani mutum sai ya zo aka tambaye shi daga ina kake sai ya ce daga ningi nake daga garin ningi haka ko to kai kana son ka mayar da shi ka alakanta shi da ningi sai ka ce ai yanzu wani ba ninge kaga su da hausa ningi suna ne ba ninge ka alakanta wani mutum ne da ningi to da hausa su a farko ake sawa da lararci su kuma in za ka yi wannan kunshen nasaba to a ƙarshen kalman ake sawa to shi ne abin da yake so ya faɗa mana in aka ce wanda ba a jingina sunan da ba a jingina shi ba ga kowa ba ningi da aka jingina wani abu zuwa gare shi ko aka masa kunshen nasaba sai ya zama baninge idan mace ce baningiya ko ba ka ba yawwa saboda haka baninge namiji ko da mutum ne ko wata dabba ce ma ta yi shiririta ka ce wannan dabba baningiyan dabba saboda ta yi shiririta ko misali eh, kun ga kenan ashe kunshen nasaban nan wato ko da mutum ne ko da ba mutum ba kamar yadda yake idan za a jingina ka da abu za a iya jingina ka da zuriya za a iya jingina ka da wani mutum za a iya jingina ka da mashaba kamar yadda yake za a iya jingina ka da wani hali za a iya jingina kama da dabba ƙwarai da gaske maka ce asad za ke asadiyun sai ce ba za ki kenan ko Eh, wanda da hausa wani lokaci fassarar ba zai tafi daidai ba malik al'imam malik kenan malikiyu ba ka gani dan mashabar imam ba malike da shi ne abinda za a yi mana bayani yan kasimin lismu ila mantubin wa gairi mantubin suna ya kasu kashe biyu akwai wanda aka yi kunshen nasaba akwai wanda ba yi kunshen nasaba ba والمنصوب هو الاسم الذي لهقته ياء النصب sunan da aka yi kunshen nasaba shine suna wanda ya'un nasaba ta riski wannan abin su da larabci ya'un nasaba suke bayarwa amma da hausa kunga mun buga misali ba suke sawa a farko amma da larabci kuma a karshe ke zuwa liyadulla ala nisbati shay'in ila shay'in ila akar saboda ya gwada jinginan wani abu zuwa ga wani abu wai za ka kana lismil ismil bai ilaihi ta marbuta sai dai kuma idan akwai ta to jingina wanda zai dan wahala fa su tuhzafu shi yasa sai a share ta wa yuksaru sai a yi kisara ma alharkul akhir harfi na karshe min kulli mansubin ilai duk sunan da kai masa nasaba saboda haka me ake nufi yaya ake nasaba yadda ake nasaba akan sa ya'un da kuma kisra a harafin ƙarshe kawai shi amma idan akwai ta ɗaureriya to akan share unnin ne ga gairul mansub makiyu makata, makko makato. sai dai kuma kunga mu a wajenmu da abin da ya fi kamata shine a kawo mana gairu manso wanda ba jingina shi ba shi muka sani a asali ko ba ka bane kwarai da gaske tun da daman duk mun karanta a can baya al'ismu al'ismu da alama na al'isim ko in ka ce makkatu mun san garin makka kake nufi in za ka jingina wani ga makka sai ka ce makiyu ba makke idan mace ce fa makkiya ba makkiya. kamar yadda na fada a can baya ningiyu ba ninge ningiya ba ningiya ningi sunan ƙauyen Eh, misali kenan so to gake mai littafi ya kawo mana sunan garinsu eh sukuwiyo fiku eh, gari ne a mali suna ce fiku suna ce siko wasu suna sa ka wasu suna sa ka amma kun gaya ba sunan larabci bane amma dai ya bashi kunshen nasaba saquwiyu siku ko siquwiyu siku. to dalilin da ya sa ma sai na kawo sunan ningi ai kaga ningi ba kalmar larabci bane ba kuma na turanci bane eh ina jin kuma ba kuma na Hausa bane haka kawai aka zinci sunan to kaga tun daga wannan ma aiki ma ba larabci ba ne wiyo ga bamaku bamaku wiyo bamaku wiyo bamako babban birnin kasan mali bamako wiyo bamako to kamar sunan garinmu eh, kafi to in ka zo kafiyo zai ba da sai a ce kafawiyo a sa wau saboda zai fi daɗin mai kwarai da gaske kafawiyu ba kafe kafawiya ba kafiya ina fata an gane bauchi bauchiyu bauchi ko bautawiyu zaman duk kana iya ko kai wannan ko abin nan tunda asali ba larabci bane ai kaman tantsa ne fanta sunan wani gari ne a misra fantiyu fantawiyu fantawiyu eh, shekul azhar zabitar to in ka je ka zauna tun da dama in baka san garuruwan Laraba da yawa ba ko kabilunsu ko menene to ka kwatanta da na kusa da kai na ƙauyukanku duguri eh, garin gwamna duguriyo ba dugure duguriya ba duguriya filo to filo ya za mu yi yawa filiwiyo filawiyo ba file filawiya ba filiya to haka za a yi ta yi <laughs> eh, na'am sangal ga senegal ma ya kawo mana sangaliyu sangal ehe madarisiyu madarasa sai madarasiyu ne nan ne ya sa madarisiyu madarasiyu madarasa makaranta madarasiyu ya za mu fasara da hausa shi yasa lokaci ba dole ne ka eh eh madarasatun makaranta to ana son alakanta mutum da makaranta sai aka ce madarasiyu mai za a ce eh eh do dan ba <laughs> wannan dan makaranta ya zama student kenan baban makaranta ko wane ne ka gani to mu da hausa za ka yi direct fassara madarasiyun ba makaranta ba makarance ba makarantiya amma dai ba na karatu ba wato na ainihin makaranta to kaga ne dan boko eh amma ba haram ba <laughs> halal ko eh. an gane ko to ba lalle ne ka fassara don akwai abin da yake da hausa zai fassaro amma su larabci kana falasu sun gane menene wato wannan saboda me saboda kullun ya nace wa makarantar shi yasa aka kira shi kai madarasiyu ko baka ba saboda mannuwansa da alakansa Eh, masjidin masallaci eh, sai ka ce masjidin masallaci masjidiyun to masjidiyun me kenan da hausa ba masallace eh, kaga mu da hausa da abinda aka saba yana da wahala sai dai mu kira ki sai a ce tattabaran masallaci masjidiyu ya zama tattabaran masallaci da wata fassara da ba to haka ne tamrin shafahi ma huwa al-mansub huwa al-ismu al-mulhaqu akhiruhu ya'un aha ce maksurun ma qablaha ma hukumu al-mansub hukumuhu khasru الحرف الأخير وحذف التاء almarbuta tamrin kitabi unsubu ila hadhihi al-asma kitabun kitabiyun ba kitabe kaga mu anan kace ba kitabe ahlul kitabi kenan alhali kuma ba haka ake nufi ba saboda shi kullun yana ɗauke da littafi ya zama sahibu kitabin kenan siyasa siyasiyun shine kai ka fassara dan siyasa haka yake fassarawa shi yasa da muka ce ya yace dan makaranta saboda ya kwatanta dan siyasa saboda ba a ce ba siyasi sai dai a ce dan siyasa sai sakafa wayayye kenan wannan shine yake fala wayayye eh ahzifu ya annasaba min al-asma'i al-atiya wannan ya din ana kiranta ya unnasaba tana nan hiya mushaddada yawwa zaka ji ana ce kamar makiyu kafawiyu ningiyu madaniyu eh, sai dai das ne fa za ta ba da wahala das ba sun yadda za a yi da das ba da sawiyu wai da shirake ke da sawiyu ina fata an gane to wannan karfin nan sai ya fito to duk lokacin da kaga suna da wannan karfin to ka tabbatar ana jingina abin da zuwa ga wannan in kana so ka fitar da asalin sunan sai ka share wannan shadda kamar misalin muhammadiyu sai ka ce me muhammadu Islamiyu. islam Ilmiyu. ilmu alhamdulillah sai alasuma asmaul akwai walansu sunaye guda biyar a larabci na musamman ne saboda suna tafiya da wasali iri daya alasma'ul khamsa sunaye guda biyar shi alasma'ul mu'raba sunaye ne masu la'irabi, ba mabniyai bane suna da la'irabi. amma kuma al-mu'raba bil wawi ana musu la'irabi ne da harufa saboda ana yi bil wawi wal alif wal ya wa yushtaratu fi i'rabiha haka ya kamata a karanta amma nan ya sa wa ya shtaritu ni ana wa haka ya sa wa ya shtaratu eh, shi ne ya kamata an shardanta fi ha an ta kuna mudafa ila gairiya ilmutakallif a jingina ta ba ga ya'ul mutakallim ba don saboda ya'ul mutakallim kitabi dokadin lokacin da ya zo yana da wuyan sha'ani kun ga ko kunshin nasaba in akwai ya'ul mutakallim ba zai yi ba kitabi to kana son ka sa masa gunshen nasaba ya zai yi ai tun da ka ce littafinka littafinka ne kawai to ba zai yi kuma ka zo ka shigar da kunshen nasaba ba to haka ma waɗannan alasma'ul kamsa wa an ta kuna mufrada kuma su kasance mufrad domin kama yadda su Jam'ii ba zai yi ba saboda Jam'ii din yadda ake son a fitar da wasu ladin bata za su yi misali a abuka babanka yazo wa akuka da ɗan uwanka wa hamuka da surukinka ko masoyinka wa fuka da bakinka wa zumalin da ma'abucin dukiya ya kawo su ne don a gane abin da in ka haddace wannan shikenan ka samu alasma'ul khamsa abuka akuka hamuka fuka da kuma mai zumalin kun ga wawu wawu ko to ra'aitu abaka wa akaka wa hamaka wa faka wa zamalin kun ga alif ya fito a matsayin shine fataha marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa zi malin kun gani shi kuma ya ya fito to yanzu mu dauki abuka sai ka jingina shi zuwa gare ka ya za ka ce to ina wawun ne ba zai yi ba to abi marartu bi abi to kama yadda shi Jami. abu a. abu menene al'abu me jami'in al'abu abawahu ko aba aba don ka ce aba ja a al'aba'u ra'aitu al'aba'a marartu bil'aba'i an gane to na ga abin kamar yana neman ya da ku yau 20 da nawa ne 26 eh to ai wata bai nisa ba balle a ce haza abin nan a ku jami'insa ikuwa ko ikhwan ikhwatu yusufa eh hamuk fa eh hamu hamam fu wa fuka afwa zu Zawu. zawi an gane na'am irabu badil amthila ga lirabi alkalimat jaa jaa fi'lu fi'lun madin eh, ni ban san abin nan fi'lun madin yana zuwa kuwa ko fi'lu madin eh sai dai fi'lun madin sai dai ya zama sifa haka amma ba mudafin mudafin ilaihi ba fi'ilun madin eh, kufurin buwahun kufurin buwahan illa an taro kufurin buwaha eh, amma kamar mun fi sabawa fi'ilun madin muke fada akan fi'ilun madin din na sai ka ji yayi nauyi haka mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab wannan mun saba fada abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu min asma'il khamsa abu ka ka damirun muttasilun mabniyun ala al-fathi kun san mun fada damirai mabniyai ne ala al-fathi ba ala al-fataha ba ku duba ku gani na ya sa ala al-fataha ala al-fathi ne sai mahalli jar bil idafa saboda me saboda ai mudafin ilaihi yawwa jarra yake da shi sai ra'aitu aba abaka ra'ayi ra'ayi fi'il madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi damiri raf'il mutahari mun ya can baya التاء ضمير متصل مبني على الدم في محل رفع فاعل أبا مقول به منصوب وعلامة نصبه الألف شين محل شاهد نام الالف لانه آه، من الاسماء الخمسه اباك القاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر للإضافة كما يريد مكاتب بايا سينا اكو مررت مرر فعل فعل ماض مبني على سكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك أتى ضمير متصل مبني على الدم في محل رفع فاعل الباء حرف جر abi majrurun Bilya. ya li'annahu min al asma'il khamsa al kafu damirun muttasilun mabniun al fathi fi mahalli jar bil idafa ina fata an gane sai taqsimul fi'l ila madin wa mudari'in wa amrin nan kuma za a kasa mana aiki zuwa ga fi'il madi da fi'il mudari'i da fi'il amri already wannan mun riga mun karanta su a can baya sai dai kawai tushi zai mana zai mana tushi ne yankasimul fi'lu ila salasati aqsamin a cikin harshen larabci aikatau ya kasu kashe uku yanzu mun jingina suna daman sunaye su suka fi yawa a larabci to za mu tsaya a haka akan abin da ya shafi suna yanzu kuma za a shiga aiki a aikatau karfa kumanta kafin mu je mu shiga harafi shi ma za mu dan taba shi to yanzu bari mu karanta waɗansu hukunce-hukuncen da suka shafi aikatau shine ba aiki kenan wato alfilu yasa yake fi'ili ya kasu kashi uku akwai madin akwai mudarin eh, akwai madin akwai mudarin akwai madi da mudari ina ganin ku haska na ku zan gani daga nan eh ku haska ku haska littafan ku ina zan gani eh in ku kuna gani shikenan masu nefa sun dauke wuta ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام ماضي ومضارع وأمر الفعل الماضي فعل وندك الماضي وندي شوده والفعل الماضي كلمة تدل على حصول شيء kalma ce wanda take gwada aukon wani abu fi zamanin maga a lokacin da ya shuɗe misal misalin kataba ya rubuta ƙara'a ya karanta zahaba ya tafi wa haqiqatuhu haqiqaninsa masdarun asalin masdari ne asalin sa madi wato masdari ne amma ta gayyara bina'uhu sai aka canza gininsa saboda idan ka zo kataba ainihin masdarin katabun ne eh katabun ne ka gani yayi kama da abun nan in ka koma asalin abun nan din sai ya ce kitabatan kaman qara'a qira'atan ne kaga qara'a qara'un sun ga ya ɗan yi kama da suna haka eh, zahaba sai a ce mai kaman zahabun ka gani amma asalinsa shine zahaba ba hakikatu ta gayyara bina uku to dan canjin nan aka rarrage waɗansu abubuwa shine aka mayar da filu mazi Ba daraba min ad-darbi yanzu kaman daraba bai kawo mana shi a cikin misalai ba ai min darbi ne shi daraba ya dirbu darban amma kaga walancan da ya kawo su mazdarin su yana da dan wahalan wa alamatuhu eh, alama na ainihin fi'ili madi qabulu ta'i su sakina shi yana karban ta'u tanis ta wanda yake daurare amma mazdari ba ya karba mabdari ba ya karba ba ruwansa da wannan in dai ba shi ya zo da shi ba kaman kira'a ka gani amma ai kira'a kira'a ce yana iya zuwa qur'anan ɓarai qur'anan ma mabdari ne ɗaya eh. to kitabatan in ka ce kitaban ya koma littafi kataban ka gani amma ya fito saboda haka aka ji laraba suna faɗi mislu katabat kun gani ya hadu da me eh, ta usakina auta ko auta iddamir ko kuma ta na lamiri shine wakilin suna mislu katabtu na rubuta katabta ka rubuta katabte kin rubuta katabtuma katabtun katabtunna ina fata an gane ilaq a zuwa ƙarshe to wannan yana gwada alaman ma di. to yan fi'ili mudari ne yana haduwa da irin waɗannan lamirai na ta ai ba zai hadu da shi ba in ma ya hadu da ta to sai dai a farko amma ba a ƙarshe ba in ma ya hadu da ta sai dai a farko amma ba a ƙarshe ba yanzu kaman yin misali to kaman yaktubu ka sa masa ta eh sai daga ce taktubu kuma taktubun wata ma'ana ce daban amma yaktubu yaktubu sai ka ce yaktubat ai ba zai yi ba yaktubat ba zai yi ba eh to kuma idan kana son ka gwada ta'ul mutaharika ce fa ai ka gama ba zai yi yaktubu yaktubutu yaktubutu yaktubuta yaktubuti yaktubutuma yaktubutun yaktubutunna haba kai kuwa ana ba ta an gane wato ba zai yi ba eh, ba zai yi abin nan ba saboda laraba ba su bari haka ba tamrin shafahin shafahi shafawi ma huwa al madi fi zamanin mada au fi zamanin mada wa ma hakikatu hakikatuhu mazdarun ka gayyara bina'u asalinsa mazdari ne amma da ɗan canje-canje an gane? to sai kuma wa ma alamatuhu atta asakina awil mutaharrika fi akhirih luhub aw ilhaq hatta asaqina aw almutaharrika akhirahum to an dan gane wannan duk mun dan samu kare akan na ba alfi'l almudari sai fi'l mudari والفعل المضارع فعل مضارع كلمة تدل على حصول شيء كلمة wanda take gwada aukon wani abu fi zamanil hadir lokacin da ake ciki a wil mustaqbali ko kuma wanda zai zo nan gaba to larabci haka suka hada the present the future shine uh, fi'il al-mudari bare da gaske the present the future kowanne kana iya fasara shi ya danganta da yadda abin yake saboda haka mislu yaktubu yana rubutawa ko zai rubuta ya kara'u yana karantawa ko zai karanta ya sabu yana tafiya ko zai tafi duk ɗaya ne wa hu hakikan safilu mazin to kun ji hakikanin mudari ifi ilimadi ne da fi awwalihi aka kara a farkonsa harfin wani harafi min a harufin mudari daga harufa na almudari ko almudara'a ثم tagayyara bina'uhu sa'an nan sai shi ma gininsa sai ya canza tsalabar lilkifa domin a samu sauki to kaga wanda da wayo yana so ya cusa mana maganan yadda wani lokaci yake don samun canjin ibdali ko ilali ƙwarai da gaske ko hasaf wa alamatuhu alamansa ko da yake harufan mudara bai kawo su a nan ba su ne waɗanne eh anaitu au anaita wa alamatuhu alaman fi'ili mudari'i shi kuma qabulu sin yana karban sinu wanda fi'lu madi ko baya karba aw saufa yana karban saufa aulan lan yakan yi tasiri cikin sa aulam ko lam yakan yi tasiri cikin sa zai zai mana bayanin su dalla dalla a gaba misali misalin sayaktubu to wannan duk inda ka ga sayaktubu eh to wannan mudari ne amma kuma yana gwada mustaqbal kamar future ne to kun ga wannan sa din da zai fito da farko kuma ba zai taba fitowa cikin mabi ba kataba ka sa masa sa kataba ya zama sakabu kenan mutum zai je hira ya dauki rigan da ba nasa ba aro na je hira Eh, samarin da sukan yi haka zai wani ya samu kamar malam fa'izu ya ce abin da ya ce da Allah ka bani kayan kanna in ka je sai ka koma abokinka ne dama sai ka bashi kayanka da hulanka da komai da yake a lokacin babu social media wani ya dauki hoton ba eh kwarai da gaske kai ka zo nan ka ja musalla da kayanka shi kuma ya je ya karbi aro ya je hira abinsa a gani in ya dawo kuma kawai kadewa zai yi in ya kakkade sai a yi filo da shi ba sai an wanke ba saboda sun yadda yawan wanke kaya yana kashe kaya to kaga yin abokinka ne shi kenan lokacin da kuke bacalo ba haka ba ne da riguna da wani na kawai kowa ya zo ba dauka yake yi ba na ga wasu ma suna canjin hula sai ce abin nan sai a zai ga hulan kan wannan zai ga hulan kan wannan sai karsa waye mai hulan shi ne sakabo sakabo da hausa sakata ba ba zai yi baye amma ta yaktubu ya yaqra'u lan lan ya zahab wannan alama ce da ke gwada fi'ilin nan mudari ne tamrin shafahi ma huwa al-fi'l الحاضر أو المستقبل وما حقيقته حقيقته فعل ماض تغير بناؤه بزيادة أحد أحرف المدارعة هكذا في منا سوكي أنجيرا كينا وما علامته قبول أثين au saufa aulan aulam saboda haka yanzu kamar misalin a ce dukul asin da saufa wannan shi simple ne amma da ya kawo mana lan yana son ya gwada mana duk haruffan da suke sanya nasaba mafili lam do haruffan da suke sanya jazama wa fili suna canza fi'ili mudari'i ne kawai wanda a nan gaba zai bayani a kansu sai al'af'alul khamsa shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala ayyuka guda biyar subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk